jihar kano an san tarihinta tun a zamanin da tun talatale an san tarihinta ka tarar cewa kano tana da alaka da daga nan har maroko tana da alaka daga nan har su sudan zuwa saudiya duka shekaru da aru da nake magana to jihar kano ita kadai ce jihar da ta ɗauko gangara take samun tun a wancan zamanin tana da sunanta na Kano ta dinga ci gaba ta dinga ci gaba ta dinga ci gaba da wanda suka fi ta girma amma sun kwanta dama ba su kai ta ba yanzu ala misali ino kamar baka misali da kamar kasar borno wanda kowa ya san dakanin borno empire da ta yi girma mm. ta wuce ma kasashen uh, uh, arewacin najeriya da makotan kasashe ko mm. yawwa kowa ya san yadda sokoto caliphate mm. ta yi girma amma yanzu ita ma ta kwanta dama to amma an ka duba ta kano za ka cewa tarihin da gaba-gaba yake hmm. to sai aka zo aka zo aka ajiye mu a wani guri aka yi amfani da wannan ake tokare mu da shi cewa mu ne jiha ta biyu a najeriya daga Legas ya Kano daga Legas ya Kano haka aka yi aka ajiye mu saboda haka an kulle tunanin mu ba ba ma ganin cewa za mu iya fin Legas din ita kanta me yasa ba za mu zama jiha ta daya a Najeriya ba me yasa ba za mu zama jiha ko in ce ma kwatankwacin wata ƙasa a afirka ba kamar yanzu yadda lagos take tunkawan cewa a girman karfin tattalin arziki a afirka in za a ɗauki ta kamar ƙasa ana magana cewa Legas ita ce ta hudu ko ne ko ta biyar ce ko ta hudu ce a yanzu yadda take saboda karfin girman tattalin arzikin kasa to kana tana da kano tana da damar da za ta iya dagowa ta kai wannan level din yanzu idan kai misali ka ɗauki karfin tattalin arziki gdp a najeriya kano ita ce ta bakwai ka gani to amma saboda wannan tauye tunanin namu da ake kulla a mana mu ne na biyu amma gap kuma tsakanin ta ɗaya da ta biyun yana karuwa a talauci poverty index in kai magana ana magana cewa a duniya ma mu ne na wajen sha hudu magana karfin talauci a ƙasa in za ka ɗauki kano kama a ƙasa to don me yasa za mu zama da arzikin da za mu iya kun eh, za mu magance talauci abin ma haka so abin da muke faɗa shine idan aka saka abubuwa shi sa muke muke muka yi kokari kusan shekara bakwai muna developing blueprint mu na kawo wani wato wani taswira da za ta kawo ci gaban nan a jihar Kano kuma abin da muke so shine ta yaya nan da shekara goma ko ishirin jihar Kano za ta yi tsalle daga na biyu na bakwai a karfin tattalin arziki GDP mu zama na biyu a Najeriya ko nan gaba ma inda halin mu iya zuwa mu bi Legas da ita Legas ba